yau cewa ni sanata bala muhammad kauran bauchi na zama gwamna elect na jihar bauchi kuma dan uwana distinguished sanata baba tela ya zama mun dipiti to a gaskiya mutane da yawa sun ba da gudumawa a wannan hubbasa da muka samu allah ya saka da alheri wannan abu da muka samu wato shi kansa abun godiya ne kuma abin da ya kamata mu gane mu duba cewa akwai fa kalubale wato dole mu yi iya kokari kada mu ba da kunya mu wanda suka ba mu wannan dama wanda ginshikinsa shine neman canji wanda mutanen bauchi suke so za mu yi kokari ko mu yi kokari mu ga cewa mun kawo waɗansu ƙuduri wanda zai fito da wanda zai fidda bauchi daga cikin irin wannan manshikin wahala talauci da wahala na aihuwa da wahala da kuma taɓarɓarewar ilimi da kayan hankalkar noma da sauransu insha Allahu za mu yi abubuwa ba da gaba ba kuma za mu fito da ƙwararru 'yan jihar bauchi wanda aka sanmu da su wanda za su yi wannan ayyuka saboda muna da buƙatar mu ga cewa mun cimma burinmu na kawo bauchi sama da sauran jihohi kamar yadda muke a baya muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala kuma muna kiran 'yan uwanmu su san cewa wannan aiki ba mai sauki ba ne sai an yi abubuwa iri-iri mu dudduba mu yi tsare-tsare iri-iri da hikima da ilimi cikin yardan allah kuma muna buƙatan addu'a muna buƙatan goyon baya saboda mu ci gaba da aiki yadda ya kamata mu yi fice a jamhuriyar najeriya allah ya saka da alheri muna godiya wa duk wanda suka bamu wannan dama mun san cewa ba mun fi kowa ba ne kuma mun san cewa bauchi ta nuna ita ce zakaran gwajin dafi na demokradiyya a lahiyar afirka wanda take zaɓe bisa abubuwa na demokradiyya muna fata za a dinga ba mu shawara kuma ko kuma za a dinga sa mana burki inda aka ga cewa mun yi kuskure ko kuma za mu bangare allah ya saka